Christ. تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi kamar yadda aka sani muna gayyatar babban malamin mu domin wato tattaunawa akan dukkan tambayoyin da kuka wato aiko mana da su masu ma'ana malam da muka gayyata wato shine malam Ibrahim Adam Desina wanda shi ya saba amsa mana waɗannan tambayoyi limamin masallacin Masjidun Rahama kuma latara a kwalejin horon malamai ta Azare gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. a tambayar mu ta malam ta fito ne daga wani malami da yake tambaya akan hukuncin wanda ya zina cikin Ramadana cewa menene hukuncin wannan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke muna muku barka da warhaka barkanku da shan ruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakika zina babban laifi ne Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ce kada ma a kusance ta wala taqrabu zina a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai yi zina ba sai an cire masa imaninsa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wala yashrabu al-khamra sharibuha hina yashrabu wa huwa mu'minun laifuka guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da ya je aikata su to ba zai aikata su ba sai an cire masa imaninsa hmm. zina shan giya da kuma sata hmm. dan uwana mai azumi dan uwana musulmi me kake tsammanin idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara kana cikin wannan laifi hmm. sai kuma aka ɗauki ranka kaga sai a shiga rigima da tattaunawa cewa ya mutu yana musulmi ko ba musulmi ba saboda haka zina mummunar ɗabi'a ce mummunar laifi ne kuma wani mawaƙin larabci ke cewa wai inna zina dainun idza aqarattahu mhm. kana alwafa min ahli baitika ne cewa zina dai in kayi ta bashi ce to in kai sai an yi da wani naka yarka ko mahaifiyarka ko wata taka kanwarka ko jikanyarka duk da ke cewa akwai hadisin da ke cewa wanda ya zina za a yi da wata tasa mm. bai inganta ba to amma yau da kullum tana gwada cewa hakan yake faruwa mm. saboda haka bai dace ba musulmi ya zamto mai zina bai dace ba musulmi ya zamto ce kuma musamman ma a wannan wata na alfarma watan ramalana wannan ke gwada cewa mai yiwa shaidaninka bai ɗauri yadda ya kamata ba ko kuma ya zamto cewa kai ɗin kake da matsala kana da launi da launin da shaidaninka yana iya wato janka ya tsabure ka kuma ka ji har ka je ka aikata laifin cikin sauki saboda baka kulawa da ibada baka kulawa da zikiri baka nisantar abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce a nisanta akwai abin takaici a ce a wannan wata mai alfarma watan da ake bude kofofin aljanna watan azumi a ce musulmi ya aikata wannan babban laifi ko da shi a wajen wata ramalana ma haramun ne to amma a ce ko mutum ya aikata a wannan wata abin ya kan girma Allah ya kiyashe mu ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mu tsira muna masu imani Allah ya raba mu da sharrin shaidan da sharrin iblis ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare al'ummar musulmai baki daya wallahu ta'ala a'lam mai tambayar mu ta ga malam yana tambaya a kayan wai wace addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da da a ina tsammanin a cikin darasin da suka gabata mun kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai sha ruwa yakan yi addu'a yana mai cewa ذهب الضبع وبتلت نعم. العروق وثبت الأجر إن شاء الله ولن نعم. قال ميميتوا ذهب الظمأ ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله شوى إشيات فيه جيجوي نمقوغل لسنجكا lada kuma ya samu in Allah ya so wannan shine abin da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi idan ya sha ruwa ko in zai sha ruwa hmm. amma idan aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama buɗe baki hmm. to bayan ya buɗe baki kuma akwai abin da ke cewa shi hmm. wannan ba addu'a da in za a buɗe baki bane ba wannan in bayan an buɗe baki ne kuma a gidan wasu ta musamman kenan ta musamman ne dan ba za ka je ka ci abincin mutane kuma ka tashi ka tafiyar ka ba akwai buƙatar ka musu addu'a hmm. dan ba mu san irin albarkar da Allah ya maka ba Allah kaɗai ya san addu'ar wace amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce in an gaice shi buɗe baki yana cewa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-mala'ikatu wa aftara inda kuma saimun cewa bayan Allah na gari sun ci abincin ku masu azumi sun bude baki a gurin ku kuma mala'iku sun yaba ku sun muku salati saboda haka duk mutumin da ya maka kyakkyawa ya kamata akalla ka rama masa hmm. in baka da abin da za ka rama masa akalla kai masa addu'a in an gaice ka an shirya maka goge wuyan da kai ka san ba za ka iya hada wannan ba hmm. to sai kai aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa idza lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu Eh, duk wanda ya muku kyakkyawa ku rama masa hmm. in ba ku da abin da za ku iya rama masa ku yi ta masa addu'a har sai kun ga dalle yanzu kan ne da addu'a ma kuma ku biya shi hmm. ba a so musulmi ya zamto cewa kawai shi a yi ta masa baya yi hmm. ba a so a yi zamto malalaci mai son cin bulas mai son cin bagas Allah shi muke mu malam wannan tambayar mu ta gaba tana magana a kayan wato mutumin da yake wasa da iyalinsa cikin ramadana har ya kai ga mazai ya fitar mishi ko kuma dai wani abu haka to mutane dai ba ba laye bane ba mutum kai ba za ka yi haƙuri ba haƙuri ya kamata a yi in kana da iyalinka ya halatta kai wasa da ita amma da dare ba kuma a cikin wata ramadana ba hmm. domin ma'anan azumi shine kamewa daga ci da sha da barbara hmm. tun daga fudowan alfijir har zuwa faɗuwar rana wato ko da ce zan yi amfani da wannan dama malam usman in kira wa iyayen yara mm. musamman masu niyyar aurar da 'ya'yansu mm-hmm. cewa kamar mutane sun ɗauka wata sunna ce cewa idan ramalana ya mm. ya tunkaro mm. a yi ta aurate a yi ta auratayya a yi ta mm-hmm. aure ba na ce aure gaban ramalana haramu ba azumi a ɗakin ta to akwai wani lada na musamman ne na cewa wai mace da ta azumi a ɗakin ta ya wacce ta azumi a waje ko kuma akwai wata sunna ce na cewa ana so mace ta azumi a ɗakin ta inda za ta yi aure a wannan shekaran duk babu wannan bai wuce ka ce ladan cewa tana da ladan za ta yi wa mijinta hidima ba shi ne wannan to amma da haka kuma akwai hatsari galibi yanda samari suke dinnan hmm. dab da azumi kuma a ana ta yin aure kaga shi sa za ga ana fatoyi daban daban saboda me ya ga abu kusa da shi bai saba ba ya dan fara tabawa ya ji yanda lamarin yake saboda haka duk ya rikice dole ka samu fitowai masu marasa kan gado mutane sai ka dauka kamar al'ummar me ban su laye ne kamar kuma yadda wasu a wannan zamani yadda ka san abin nan suna ciye-ciye da shaye-shaye din na neman ƙara ne ƙarin eh, kuzari sharuwa da saduwa da iyali ba wani abin da baka kwanta da ka zamto mai kwanciyar hankali abin wajen abin duk sai gamta da duk a rikice suke saboda haka ka wata da Allah da a ringa hakuri a watan Ramadana ya zo a san yadda za a yi duk wani abin da zai iya kai mutum zuwa ga rikici a kawarce masa saboda haka in ma ka ce ba wani sunna dai ba wata sunna ko aya ta qur'ani ko hadisi da ce ai aure gabanin wata ramadana hmm. ko falallan aure gabanin wata ramadana bal ma ana na aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aure ta ne a watan shawwal hmm. wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aure su a wani watan da ba shawwal ba ba wai kada da ma aka kare ramadana kada aka kare ramadana in haka ne kamata ma a bari sai in an kare ramadana daga nan kuma sai a me za a kyale su ko da ya dai sa dan gungura su yi me sai ta sita shawara saboda haka ni ina kira wa iyayen yara da cewa da Allah a gyara ina gani in ana yin wannan abun da sunan addini cewa addini babu ruwansa da wannan abun kuma addini bai san da wannan abun ba wallahu ta'ala a'lam na jin dai iyaye sun ji don hmm. duk abin da yake haifar da matsaloli ya kamata mutane su lura da shi hmm. domin abin da malam ya fara tabbas hmm. yana faruwa mutum matashi ne auren masa da yarinya budurwa yar uwansu matashiya hmm. su maimakon su haƙura ko su ji tsoron Allah da wannan zamantakewa din karshe sai ga wai ai halal ne kawai hmm. matar ka ce shikenan kuma sai a ji a faɗa wani hali Allah ya tsare mana imani amin malam usman sai wannan tambayar mu na gaba shine magana akan abin da ya shafi wato suwaki mm-hmm. wani yana tambaya akan hukuncin yin suwaki kamar da ranar cikin ramadana mm. akwai wani lokaci da aka keɓance ne musamman wanda za a yi masa kamar yadda na tsammanin mun amsa wata makamanciyar wannan tambayar mm. baya mm. yin aswaki da buroshi dai halal ne azumi saboda abin da muka faɗa baya na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati da amartuhum bisiwaki a kulli wudu'in a kulli salatin ɗaya shi bukhari da muslim da cikin tirmidhi haka ya halatta wannan kenan so maganar cewa ba a so a yi aswaki a wani lokaci hmm. akwai shi cikin maganganun malamai wasu na cewa ba a so a yi aswaki bayan rana ta yi zawali a lokacin da azumi ya fara kaiwa azumi hmm. a wahala ta fara zuwa mutane har mutane suna irin dan boshi boshin baki bashin bakin nan dan waru warin bakin nan suke ganin cewa sai wasu suke ganin cewa bai kamata wannan dan bashi bashin bakin a kawar da shi ba mm. saboda falalarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa la khalufu sa'imi mm. la khalufi fami sa'imi mm. atyabu inda Allah من cewa dan waruwarin bakin mai azumin nan a gurin Allah ya fi sheke da kanshi sama da tulalan almiski to wannan hadisin Eh, akwai shi hmm. amma wannan kuma baya gwada cewa bayan zawali ba a so a yi aswaki tunda dai hmm. akwai hadisi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'amatuhum siwaki inda kulli salatin hmm. a kowace sallah kuma bayan zawalin nan ana yin sallar azhar ana yin sallar la'asar ah, saboda haka wannan hadisin akwai shi falala ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ko mutum ya yi aswaki in yunwa ta sake koda shi kishi ya sake koda shi hmm. ba za a raba shi da jin irin wannan dan waru warin ba hmm, to dama abin da ake nufi da wannan ba wai warin baki bane ba hmm, ana maganan eh, yanda bakin yake dan bashi bashi ne saboda babu ruwa da yake shiga babu abinci kuma dai ga da yanayi na'am gaskiya mhm. so malam kuma wasu sukan ce wai nan Musa sun yi alkawari da Allah ya azumi to da yazo da miƙati sai sai ya yi suwaki mhm. wannan suwakin sai Allah ya ce masa ya koma ya sake yin azumi sai ya zo ba tare da ya yi suwaki hmm. to wannan yakan ɗauki tunanin mutane cewa to a ni ba sani ba <laughs> to a faɗa hausa idan ka hausa abubuwa isra'iliyat ne suke yawo a wajen mutane Allah tsare wa iya amin ya Allah mala to malam na hukuncin wanda ya yi suhur kuma ya koma ya je ya kwanta ya yi suhur yawa bayan ya yi suhur sai ya je ya kwanta lalle kamar da muka faɗa a baya cewa suhur ibada ce kuma na so musulmi lalle yana yin suhur kuma idan aka yi suhur nan kamata a yi mutum ya ya mai da hankali wajen yin addu'a da istighfari hmm. wa bil asfari hum yastaghfirun ah, ga kuma hadisin da muka ja cikin sunan sayyid ibn mansur hmm. cewa Allah yakan turo wasu mala'iku suna yawo guri guri hmm. suna lokawa mutanen da suka same suna yin suhur istighfari Ah, kuma idan mutum ya so dinnan akwai wata sunna kuma da ake so mutum ya yi gabanin sallar asubahi farko dai akwai sunnar eh, mutum bayan ya yi fajiri na'am tunda eh, dama ana so jinkirta so din har hmm. sai dab da fodowan alfijir in alfijir da keto kuma sai ya yi rakatai alfajiri hmm. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rakatai alfajiri rakawoyi guda biyu da ake a da suna rakatul fajiri. Hmm. khairu min ad-dunya wa ma fiha hmm. sun fi duniya da abin da ke cikin ta baki daya hmm. alheri sun fi arzikin masu arziki sun fi mulkin masu mulki sun fi duk wani abin da aka abi na saffar rakoi marasa nauyi da ake karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad a ciki sannan suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum in yayi rakatul fajr ya dan kishin gida to amma sai dai mutumin da ya san yake shi gida yana wucewa zuwa barci to nan shi bai kamata kishin gida ba mm-hmm. sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dan kishin gida eh a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kishin gidewa idan ya yarka tul fajr har sai Bilal ya zo ya sanar da shi cewa lokacin shiga sallah ya yi wannan sunna ce shi ma ita mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma barci kan ai kuma an yi abin da bai kamata ba domin ba za a samu damar sallah domin ai muhimmancin sallar asubahi ya fi na ya fi na yin suhur din inda sallar asubahi ɗaya daga cikin asiratul khams ne salloli guda biyar da aka wajibta wa musulmi dole yi kuma haka suhur zance mafi nagarta ai ba wajibi bane sunna ce da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi kaga a garin yin suna kuma kabar farilla a garin gyaran gida yin tsola idanu ai bai dace ba kuskure ne kuma ana yawan samun mutane ba suna yin haka to ya kamata a gyara ya kamata mutum ya kula kwarai da gaske mm. kaga wanda daga cikin garabasan aikata sunna mm. wanda ya jinkirta suhurdansa har da da yawa wajen gudun alfihir kaga da wahala a ce kaga da yayi da wuya kuma a ce ya sake kwanta kwanta eh usman gaskiya ne mm. ya ta malam wannan mai tambaya na magana akan falalan karatun alkur'ani cikin wannan wata na ramadana a falalan karatun alkur'ani ai watan ramadana watan alkur'ani ne wata ne da mala'ika jibril ke saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna bitar alkur'ani tare da shi kaga tunda manzon Allah ake saukowa ai masa bitan alkur'ani to mm. ina ya kai ina ya waninka wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ga kuma kamar da muka faɗa kwanaki cewa Allah madaukakin sarki yayi wa watan Ramadana da take cewa watan Alqur'ani hmm. shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran hmm. hudan lin wa bayyinatin hmm. min al-huda wal-furqan saboda haka lalle watan Ramadana watan Alqur'ani ne watan alheri ne watan Ramadana wata ne da ake so mutum ya ba wa karatun Alqur'ani muhimmanci kwarai da gaske ka san karatun alkur'ani ba karamin lada ake samu idan ana yin sa ba mm. almahiru fil qur'ani ma safaratin kiramin barara wallazi yatata'ata fihi yaqra'uhu shaqun alayhi lahu ajrani mm. wanda gwani cikin karatun alqur'ani yana tare da mala'ikun Allah na sahun farko farko mm. ma'ana waɗanda suke yan aikan Allah masu yi wa Allah biyayya kaga an daga matsayin mai karatun alqur'ani an sanya shi daidai da manya manyan mala'iku kuma ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani hmm. za a ba shi lada goma hmm. manzon Allah ke cewa ba zan ce alif lam mim harafi bane ba hmm. alif harafi ne lamun harafi ne mimun ma harafi ne duk wani yana gwada farlan karatun alkur'ani kuma gari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayan Uthman dan Affan cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa fi alheri cikin ku wanda ya koyi karatun alkur'ani kuma yake ta karanta da alkur'ani yake ta koyar da mutane karatun alkur'ani saboda haka malam usmanu karatun alkur'ani ba karamin falala ne ke da shi ba ba karamin matsayi yake da shi ba karatun alkur'ani kamata ya ma'ashe musulmi a watan ramadana ya tsara wa kansa tsarin da zai eh, sauki alkur'anin baki daya ya kamata akalla a ce in baka soke so da yawa ba ka soke so daya ban sani ba ko kwanakin baya mun faɗa cewa uh, duk mutumin da ke karanta shafi uku na alkur'ani ah, bayan kowace sallah zai iya sauke alkur'ani baki daya in ya so bayan kowace sallah bayan kowace sallah kada kuma wani zo ce falalan karanta shafi uku na alkur'ani bayan sallah ya ji daga bakin ibrahim bisina kasan mutane sai ka faɗa abu sai su canja masa fuska a eh. kawai wani tsari ne da dabara mm. da wasu su gano cewa ga dabara da zaka bi ka sauke alkur'ani mm. babu ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana cewa akan da shafi uku ko akan da shafi hudu eh, eh, ko akan da shafi biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai babu ma qur'anin a rubuce kamar da yake a mm. yanzu balle har ce shafi shafi na mala usman to dai wannan zai taimaka wa mutum wajen yin abin ba tare da ya fasa yin su ba. Eh, kwarai. Yin shi da bisa tartibi. Kwarai, kwarai, kwarai. Masha Allah. malam sai dai wannan tambayar mu ba san ko yanayi zai ba mu zarafi domin mai tambaya yana tambaya ne akan yanayin tafsiri da ake yi a wannan zamani mm-hmm. washin magabata suna yin irin wannan tsarin tafsirin da ake yi na taron mutane ana karanta qur'ani to a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ban san wata ruwaya ta hadisi da cewa ana tafsirin alqur'ani a wata ramadana ba tsarin da yake yanzu hmm. farko ma ai kaga lokacin ai qur'ani bai gama sauka ba a tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya sauka masa tsawon shekara 23 hmm. kuma kullum aka saukar da wata aya sai a ce a aje ta a guri kaza a shigar da ita guri kaza hmm. ko kuma sura kaza ta fara sauka a aje ta a tsakanin sura kaza da kaza hakan nan sahabbai suka haddace alqur'ani wannan kenan na biyu kuma su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa ne hmm. ah, kawai zaka samu cikin yan wasu ayoyi ne ba hmm. san ma'anonin ba hmm. kamar inda aka samu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san ma'anan alhur ba cewa innahu dhanna an lan yahur innahu dhanna an lan yahur cewa dan adam ya yi tsammanin cewa ba zai dawo ba bayan ya riga ya ya diddige ya zama kashi ya zama kasa to har sai da wani daga cikin su ya je kauye sai ya ji ya wani yaro yana wasa da tsuntsu yana cewa tsara tsairi ya tsiro tsairan innahu dhanna an lan yahur ya san ya sanya wa abunan abunan tsuntsunsa zarge a kafarsa sai ya sake shi sai ya hmm. sai ya jawo shi sai dan ya dauka cewa ya tafi daga baya sai yaron ya jawo shi hmm. yana waka hmm. yana cewa fara طار طيري يطير طيرا انه ظن ان لن يحور كما ان aka samu wasu ne daga cikin yan kalmomi da suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasara su kuma larabawa ma ba larabawa irin ne yanzu waɗanda sun bata yaran su hmm. suna sun hada turanci da wasu yaruka gaba ɗaya kana jin eh, larabcin ana yin shi ma a sare sare haka mun broken kaman broken saboda haka sahabban manzo Allah sallallahu arab ne khullas kuma fusaha masu fasaha kware da gaske kuma dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su waye da je na fasara alqurani bayan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan amma gabata waɗanda suka zo bayan manzon Allah suna karanta alqurani sosai kware da gaske a cikin sallah da kuma a wajen sallah hmm. in wata ramadan ya zo saboda mahimmancin alkur'ani da kuma alaƙa da wannan wata mai alfarma hmm. to ba za ka ce abin da ake yi a kasar hausa cewa bidi ba ne hmm. wannan ma yana da yana da asali tunda eh, abin da yake nufi alkur'ani na da mahimmanci sosai ana ba shi mahimmanci kuma a watan ramalana irin mahimmancin da ba a ba shi a wancan sannan shi kuma alkur'ani ba wai manufar Eh, da ake so mutum ya yi alaka da shi kawai ta tsaya akan karanta shi ba hmm. dole ya san fassararsa qur'ani mana cewa afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ba sa lura da abin da qur'ani ke cewa ba sa ganin ba sa lura da abin da ke cewa ko dai wani dan makulli aka sa a kulle zuciyarsu to kaga dole zanto cewa a samar da yanayin da waɗanda ba sa jin larabci su ringa fahimtar me alqur'ani ke ke cewa so kaga ba dole a samar da yanayi to in aka yi amfani da wata ramadana ba za a ce an yi an yi laifi ba gaskiya tun da watan alqur'ani alqur'ani saboda haka sai dai kawai kada dan wani malami a ce shi a wata ramadana ya zabi ya kanta da mutane hadisan manzon Allah mm-hmm. ko ya kanta da mutane sira ka ce abin da yake ya yayi bid'a bane ba saboda shi karantun fassara alqur'ani wa'azi ne mm. shi kuma wa'azi bai da zarfu zaman ko zarfu mm, makan ba lokacin da cewa lokaci kaza ake so ayin sa ayi shi ko lokaci kaza ake so a a bar shi ko a guri kaza ake so a ko a guri kaza ba a so ayi kawai dai in akwai bukata ko in yanayin ya dace da ayi sai a yi ko ana ganin dama ce da ya kamata a ribace ta hmm. a yi kuma tabbas ka sani a wata ramadana musamman a irin kasashenmu hmm. a mutane sukan saurari wa'azi irin sauraron da ba a masa a wajen wata ramadana akan baya lokaci akan ba shi lokaci kafa kafafen watsa labarai ma za ka ji suna cike da me da wanda ba a yanzu kamar da to yanzu ba Ko misali ba mu a suna tv ba duk mun dakatar da program ba muna kawo mutane tafsiran manya-manyan malamanmu daga ko ina suna jama'a suna jin yanda kuma jama'a suna jin daɗi suna kuma karuwa suna jin tarbiya so wannan shine sai dai kawai eh, ni shawarar da zan bayarwa eh, masu karantarwa hmm. ya kamata ya zamta da kuma ma kawawan watsa labarai hmm. lalle a ringa samar da shirye-shirye kuma da zai wato koyar da mutane hmm. wato hukunce-hukuncen yanayin da ake ciki ibadar ibadar gaskiya ne kana azumin ka san daga ciki a cika tafsiri gaba daya mm. ba mu magana akan azumi ba magana akan hukunce-hukunce azumi kawai sai dai kamar tafsiri ne kuma tafsirin da Allah ya zanta cewa ana yi ne wa mutane abin da zai zai amfani ka dan ne zaka samu gabobin maganar cewa sai an sauke Qur'ani wannan mabidi a ce wata mm. katuwa da aka kirkira wace sai an sauke Qur'ani dole a wada kuma na fasara kaga mutum ya wahalar da kansa wani da sai ya kullun ya kanta izu biyu mm. kaga yanda yake karatun da da ke fassara mutanen ba sa gane mai kishiwa shi ma kawai da yana yi ta abu ne babu dalili ba yara ba dalili ga mutum malam ya kamata ya zama addini ba al'ada ne ba ba al'ada ne ba ga mutum ya dagi yana ta maganar cewa wallahi akwai wani mutumin da na yana tafsiri kawai abin da ke cewa ya ayyu allazina amanu kaga wanda mun kai imani wa amalin salihati mun kai aiki mai kyau ulai kaga mu dinnan fil jannati muna cikin aljanna na ah, cikin aljanna shi din kansa kawai kawai kaga wannan wasa ne da qur'ani yuharrifun al-kalima amma wasa ne da al-qur'ani bai dace a ce musulmi ya zanto cewa haka zai dinga yi wa ba al-qur'ani ba a koyar da mutane al-qur'ani a karantar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalla dalla maganganun suke ko da ma malam iya dan abin da ka iya ka ba da shi cewa mai kyau mana kuma kuma ba daidai ne ba yadda muke a kasar Hausa cewa wai kowa sai tafsiri shi yawa kowa sai ya yi tafsiri sai ga gaje wani lokaci ka samu daga mai jan baki Hmm. sai alhaji masallacin sai kuma sai kuma shi mai mai tafsirin sauran ana tabbaci kowane masallaci sai tafsiri a garin aka samu cibiyoyi guda ɗaya ko guda biyu ba yayi ba ayi wallahi iska mutane da karantarwa ne karantarwa ne dole ne sai kowa yayi ko da ce dai akwai dan moro-moro da ake an samu ake dan bawa su gama malam din to amma a ba su man fizibillah ba sai sun yi tafsiri tunda watan ramadana watan kyauta ne ba ba su a taimaka malaman a taimaka musu a gaza musu matsalolin malam namu wato ina da yaushe kamata ya ce an samu lokaci an yi kira akan irin an ne. a dinga yin mashru'i a dinga wanda zai dinga taimakawa ya kafa awa mutane da sauransu don da irin waɗannan makafar insha Allah za mu ga so masu kallon sauraron mu yanayi dai ya gwada mana cewa mun zo ƙarshen wannan darasin insha Allah hmm. amma kafin zuwan wani darasin a madadin مالي إبراهيم أتم ديسينا جزاك الله خير ني اسمي إبراهيم بوكرنا كي سيدكم السلام عليكم ورحمة الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم